Malam na jin haka yi saurin sakin shi. Ana cikin haka sai ga Firdausu da Fatima sun dawo daga makaranta. Da shigowarsu Malam Fatima ta fara hararan Malam Aliyu ko ta ɓari. Tun da ya ga tana zare mai ido ya gane cewa ita ce Fatima. Hakan ya sa ya yi saurin miƙewa tsaye yana kallonta yana tofe-tofe. Su Zuwaira suka yi saurin miƙewa su ma suna cewa yawa Malam ita ce wannan yarinyar. Malam ya ce ai ba sai kun gaya min ba domin tana shigowa na ga aljanu da ifiritai kusan miliyan ɗaya a tare da ita. Amma ni na gama ma ku da har kuke iya kwana a cikin gidan nan. Shin wai ba sa tsorata ku ne? Zuwaira ta yi sauri ta ce ai ba tsoro kaɗai ba ma har da duka. Mu dai malam ka taimake mu don Allah ka fitar da su. Aliyu ya ce kar ku damu yanzu ba zan ba aljani ko ɗaya ba a gidan nan. Amma aikin fa akwai wahala sosai gaskiya domin mu yau ok domin ma yau ta kama dole ne sai na kwana a cikin gidan nan gaba ɗaya suka ce babu damuwa su dai burinsu a fitar da aljannu Nafisa kallo kawai take bin Aliyu da shi yanda ya ta karkare yana zuga wa su ma ma'asiya ƙarya kamar da gaske. Fatima da Firdausu ba su wani tsaya sauraron su ba kai tsaye ɗakin su suka wuce. Malam na kiran Fatima Fatima amma koyowa ba ta yi ba balantana ma ta kalle shi. Zaunawa ya ce su mama Asiya yana buƙatar kayan aiki domin yanzu zai fara. Su mama Asiya suka tambaye shi da me da me yake buƙata. don yake gaya musu cewa yanzu dai yana buƙatar ɗaki guda ɗaya sannan a siyo soyayyun kaji amma a tabbatar farare ne kajin. ya ci gaba da ce musu a samo abinci kamar filet biyar fiya wata leda ɗaya domin in yana so zai ok domin in so samu ne zai kafa wa aljanin gidan nan tarko ne da abincin don akwai su da shegen gudu wanda zai kama ta dalilin abincin suna da yawa idan an kawo abincin <clears throat> sai da ya gama lissafin shi mama asiya suka tura mai gadi ya je ya haɗo da abin da malam aliyu ya faɗa a kawo ɗaki aka ware mai ya ce a kai kayayyakin can sannan ya tashi ya ga cikin ɗakin haɗe da yi musu ok haɗe da ce musu yana zuwa wani mugun kallo Nafisa ta bi shi da shi wato sai da ya sa gano tanti wato sai yanzu ta sa gano tantirancin Malam Aliyu ko ta ɓare Asiya ta ce mu ko nawa ne za mu iya kashewa in dai za a fitar mana da aljanun ai Nafisa ta ce kar ku damu in dai wannan malami ne ba ni da shakku a kansa aikin shi kenan kama aljannu su mama asiya suka ce allah ya sa su fita domin kuwa taurin kai ne gare su aliyu na shiga cikin ɗakin ya fara ɗiban girki sanda ya ci abinci sosai ya ci ya ƙoshi ya ci nama san ran shi tukun ya sha ruwa ya goge bakinsa filet biyu kowanne da kaza a kai ya fito da su yana tofe-tofe a cikinsu kamar mai addu'a da gaske ya ce wasu mama asiya su sa a ɗauko sauran abincin da nama a kai bayan ɗakuna amma a rufe yake cewa ya san cewa aljanu da shegen kwaɗayi suna zuwa ɗauka za su maƙale don ƙarfin addu'ar da ya yi a cikin abincin aljani na zuwa ya ɗauka zai ji ya maƙale su mama asiya da kansu suka fito suka ɗauko sauran abincin sun yi mamakin ganin an ci abincin har hawa'u ta kasa daurewa ta tambaye shi sai ya ce aljani oke sai ya ce aljana ce ta ci lokacin da mai gadi ya kai musu wai kafin ya ƙarasa ɗakin aljana ta ci <clears throat> lallai haka suka rarraba abincin nan har da ruwan duk abin da suke mai gadi na kallon su ga muguwar yunwa da yake ji Nafisa kuwa ban da harara babu abin da take aikawa Malam Aliyu waje ya samu ya zauna a falo aka kunna fanka aka kawo gaban shi aka kuma kawo abinci da lemu malam ya ce ai malam ya aiki ya ƙoshi domin aljanu ke kawo mishi abinci duk lokacin da ya buƙata domin shi ya ƙoshi yanzu bai ci abinci ba sai nafisa aka ba wa abincin ta cinye yana nan gidan har dare ya yi ita kuwa nafisa sallama ta yi musu akan cewa gobe za ta dawo Aliyu da ya ga Isha'i ta yi sai ya faki idan mutane ya zagaya bayan ɗaki wajen abincin nan. Yana zuwa ya ga da an cici abincin nan, haka abincin ma da an ɓaɓɓata wajen. Daga can ya ga wani filet ɗin wanda ba a taɓa abincin ba, sai da ya ce shi tukun ya goge bakin shi ya je ya ce wa su Mama Asiya su zo su gani. Suna zuwa kuwa suka ga da an ci abincin nan an rarrage wani wajen an fara ci an bar shi. kuma da an da a ƙasa ruwan ma dan an faffasa an yi wasa da shi tambayar shi suka yi suka ce wa ya ci abincin nan nan ya karkata hula ya fara zabga musu ƙarya ya ce wai aljanu ne suka ci addu'ar da yi ne ya manta bai yi bismillah ba shi ya sa wai aljanun da suka zo ci ba su maƙale a wajen ba sa asman na jin haka suka ƙirƙire da dariya su mama asiya suka tambaye su me suke wa dariya ba su ba da ansa ba suka ci gaba da dariya hakan yasa zoyar ta jawo shi ta kore su da gudu suka koma falo suna dariya nasimar take cewa azuma ita gaskiya ba ta yarda da mutumin nan ba wai tana zargin ko ba malamin gaskiya ba ne asima kan cewa ta yi auki ashe zargi ma kike ina gani fa gashi ƙiri-ƙiri ya maka ƙarya wai ya ce aljanu suka ci abincin bayan kuma mu muka ci <laughs> lallai nasima ta ƙyarƙyale da dariya ta ce wataƙila mu ne aljanun ai asma ta ce yanzu mu rufa mishi asiri ne ko kuwa nasima ta ce ƙyale shi mu ga iya gudun ruwan shi tukun ba dai ya ce zai cira aljanun fatima ba yau dariya asma ta yi haɗe da cewa ai kuwa dai mu rufa mai asiri zuwa gobe mu gani a can kuwa su mama asiya suka ce wa malam ya yake ganin za a yi ya ce musu ya san yadda zai yi wai in ya kama aljanun Fatima za su kawo mai sauran aljanun. Falo suka dawo aka kawo mishi abinci nan ma ya ce shi ya ƙoshi wai aljana ta kawo mishi abinci ya ci. Fatima ya sa aka kawo mai gaban shi nan ya tuttufe ta da miyau kallon shi kawai take tana hararen shi ba tare da ta yi masa magana ba. Da abin ya ba shi haushi sai ya fara kashe ta da mari yana cewa ta yi magana su mama asiya suke cewa wai me yasa yake dukanta haka sai ya ce musu ba ita yake duka ba aljaninta yake duka wai daman ya san oke daman ya san sai sun yi mishi gardama shi yasa ya fara dukansu yi ta jibgar fatima amma ta ƙi cewa ko waje wajejen ƙarfe goma na dare Ali ya ce a kai Fatima ɗakin domin a can zai yi aiki kuma ya ce a. a daren duk taurin kan aljanun Fatima sai sun fita. Ɗaki aka kai Fatima ya shiga ya kulle bayan ya ce wa kowa ya shiga ɗaki ya rufe. Bayan ya musu gargaɗin kar wanda ya fito ko da fitsari ne, gado ya oke gado ya ɗale abin shi ya kalli Fatima da ke tana zare mai idanu ya ce mata, In kin ga dama ki zauna ko ki kwanta a tsaye ni ba ruwana. Oke. in kin ga dama ki zauna ko ki kwana a tsaye ni ba ruwana bacci yake abin shayar da da shari to fa mai cire aljanin kenan can cikin bacci ya mafarkin wasu mugayen halittu masu ban tsoro ga su da girma suka tsorata shi suna firgita shi daga ƙarshe suka ɗauke suka kai shi wajen wata yarinya da babu kai a jikinta sai iya gangar jikin yarinya hannu ta riƙe da wuƙa oke hannunta riƙe da wuƙa ko da ya ga haka sai tsoro ya ƙara kama shi wannan halittun suka kai shi gabanta ba ta jira komai ba ta ɗaga takobin nan ta caka mishi a cikin ciki da cakawa ya farka daga baccin da yake firgigit ya tashi da ihu maimakon ya yi addu'a fatima ya gani a tsaye yana yanda ya bar ta lokacin da zai kwanta a tsaye take har lokacin ba ta kwanta ba Kasancewar ɗakin da haske da ke akwai nefa ya kalla agogon da ke maƙale a bangon ɗakin ya ga ƙarfe biyu na dare. Ya juya ga Fatima da niyyar yi mata magana wayan ya ga kuma ba ta nan. Dube-dube ya kama yi ya sauko ƙasa yana kiran sunanta da ke ya ji an faɗa mai sunanta Fatima. Ya dudduba duk inda yake tunani bai ganta ba sai ƙarƙashin gado. Yana liƙawa da nufin ya ga ko tana nan ya ji an riƙe mishi kai. ihu ya fara yi yana neman agaji yana jan kanshi da aka riƙe ya yi iya ƙoƙarinsa domin ya ƙwace amma ya gaza sai da ya sha baƙar wahala tukun ya ji an sakar mishi kanshi da sauri ya tashi ya koma kan gado ya lulluɓe da bargo yana lumfashi ɗaya-ɗaya ɗif ya ga wutar ɗakin ta ɗauke ɗan take kuma ya ji ɗakin ya gauraye da wata iri iriyar dariya wacce kunnuwanka ba za su iya sanar da kai ta inda dariyar take fitowa ba domin in ka ji dariyar sai ka ce gaba ɗaya ma ɗakin ne da kanshi yake yin dariya ga dariyar babu daɗin saurare aliyu ya sa hannuwansa ya toshe kunnuwansa haɗe da ƙarar duƙunƙunewa a cikin bargo i ya ji an kama ƙafar shi an ja shi ƙasa cikin duhu ya miƙe tsaye yana lalube can ya ji ya dafa wani abu kamar mutum mari aka ɗauke shi da shi wanda da ƙarfin marin ya sa har sai dai wuntsula ƙasa Ihu ya fara ƙwallawa mai ƙara ya fara ba da haƙuri. Wata dariya ce ta ƙara kauraɗe ɗakin ba tare da hasken ɗakin ya dawo ba. Ya ƙara miƙewa tsaye kamar iska ya kwashe shi ya ji an maka shi da bango. Kafin ya yunƙura ya dawo ya ji an ƙara fisgar shi an maka shi da ƙasa. Jiya kamar bayan shi ya karye. Ihu ya fara ƙwallawa kaf Ihu ya fara ƙwallawa ba ƙaƙƙabtawa, su Zuwaira suna su, sai da ƙaran ihun ya tashe su, su kuwa ba su kawo a ransu cewa malam ne ke ihu ba, su wai a zatonsu aljanu ne hakan ya sa suke ƙara duƙunƙunewa a cikin bargo saboda tsoron da suke na aljanu. Haka Fatima ta ci gaba da tsorata Malam Aliyu tana bashi wahala kafin safe sai da ta sumar da shi. har wajejen karfe bakwai su mama asiya ba su ga malam ya fito ba balle su ji ya aka yi <clears throat> nan wasu ke cewa a je a buɗe a gani wasu kowa suke cewa a bashi watakila aikin ne bai gama ba suna zazzaune a falo bayan sun karya sai ganin su kai fatima ta fito daga ɗakin ranta a bace fuska ba walwala Ba ta yi kowa magana ba haka kuma ba wanda ya mata magana ta je ta shiga ɗakin su ba jimawa kaɗan kuma sai suka ga ta fito tana zuwa ta maƙure wuyan mama asiya da ƙarfi ba tare da ta ce mata komai ba mama asiya ta yi iya ƙoƙarinta domin ta ƙwace amma ta kasa kuɓucewa sai da ta nemi agaji tukun da ƙyar sauran jama'a suka ƙwace ta daga hannun fatima Ana ƙanƙare ta daga nan ta sake shaƙan wuyan Hauwa'u, nan ma da ƙyar aka ƙwace Hauwa'u, nan fa ta shiga layi daga an raba ta da wannan sai ta maƙale wa wannan. Kuma shaƙar da take musu ba shaƙa ta wasa ba ce, <clears throat> domin in ta shaƙe mutum sai ya ji kamar zai mutu. Don ji za ka yi kamar wani riƙaƙƙen gardi ne ya shaƙe ka, kuma kafin a ƙwace ka ka ji jigi, Da gudu su na sama suka fita waje aka nemo mutane aka ɗaure Fatima da ƙyar. domin su kansu masu ɗaurewan sai da suka ji jiki wasu duk ta jijji musu ciwo a garin ɗaurewa a nan falo aka haɗa ta da ƙarfen jikin matakala aka ɗaure ta fatima ta ce duk sai na kashe ku ranar da na kunce abin da ke fitowa daga bakin fatima kenan bayan hankalin 'yan gidan ya ɗan kwanta ne su mama asiya suka tuno da aliyu da sauri suka nufi ɗakin kwance suka tayar da shi har lokacin a sume yake aka kawo ruwa aka yayyafa mishi a firgice ya tashi yana rarraba ido yana miƙewa ya zabga a guje kamar wani sabon mahaukaci ana kiran shi ko guwa bai yi ba da isa falo ya ga fatima a ɗaure tana hararsa sai ya ƙara ƙaimi wajen gudu asmar da nasmar dariya kawai suka bin shi da shi <clears throat> su zuwaira ok zuwaira ce ta raka musu asma tsawa nan take take tambayar su meye na dariya nan suke gaya wa mutane cewa daga gani malam aliyu malamin karya ne nan suke faɗa musu cewa su suka ci abincin nan na bayan ɗaki shine aliyu yake cewa wai aljanu ne suka ci sallan lamisi asiya suka kwasa zuwaira ke cewa in kuwa haka ne sai sun yi maganin nafisa Asiya ta ce, ai ba wani ba wata zuwa za mu yi ta biya mu duk kuɗin da muka kashe wajen ɗauko Aliyu. Zuwa suka suka same ta da masifa da ƴar suka kankaro dubu uku a wurinta. aka Fatima ta kasance a gun a ɗaure abinci ma hana ta suke yi. <clears throat> Sai dai Firdausi ta saci abinci ta bata. Abba kuwa har zuwa lokacin hannunsa ɗaya a maƙale yake, sun yi sun yi Fatima ta ƙi gyara masa hannunsa. Su mama Asiya da a tsorace suke don kullum fargaba suke kar Fatima ta kunce don suna shan barazana da kashedi a gonanta, domin cewa take inda aka kunce ta sai ta kashe mama Asiya da Zuwaira da Hauwa. Hakan ya sa ma suka gaggauta kiran Alhaji suka faɗa masa amma sai cewa ya sharri suke mata. Hankalin shi bai tashi ba ya ji ya matsi ya dawo gida sai da ya ji sun ce sun ɗaure Fatima. A lokacin ne ya ji ba abin da yake so sai gida. yau take juma'a rana da alhaji zai dawo <clears throat> tun da safe aka fara shirye-shirye aka gyara gidan tsaf safiyanu da matar shi da yaransa uku suka zo aka ma yusuf shi ma da matarsa kowa ya ci kwalliya in ban da fatima da ke a ɗaure su safiyanu da ba su san me ke faruwa ba sai a lokacin suka tambaya mama asiya ta zauna ta shirya musu ƙarya da gaskiya abba murna yake sosai domin ya san in dai dadinsu ya zo dole Fatima ta miƙa masa da hannunsa. Tun a wajen sha biyu su Sufiyanu suka tafi iyafar domin tarbo Alhaji, sai wajen ƙarfe uku jirginsu ya ƙaraso. <clears throat> Suka rankato a mota suka taho gida. Ba abin da yake tambaya sai Fatima, haka da suka shigo gidan duk iyalan sun fito kowa cikin farin ciki. Shi kansa ya ji daɗi irin ta yadda aka mai a tafiyar 'yan watanni kamar ya je ya yi wata shekaru da dama. abin da ya rage mai farin cikin shi shine kawai da bai ga Fatima ba Aliyu da Abdul suka shiga jidar kayan da Alhaji ya kawo suna shigar da shi cikin falo Alhaji na shiga falo suka yi ido hudu da Fatima da ke a ɗaure jikin ƙarfe ta fashe da kuka haɗe da faɗin dadi dadi kaga yadda suka ɗaure ni ko hankalin shi a tashe ya nufe ta tausayi ya kama shi kamar ya fashe da kuka nan take ya ji wani irin haushin su mama asiya kun ce ta ya je ya fara yi mama asiya zuwaira da hawa hankalin su ya matuƙar tashi ganin abin da alhajin ke shirin yi asiya da sauri ta nufi shi tana haɗa shi da allah kar ya kunce fatima tsawa ya daka mata haɗe da cewa mutanen banza marar tausayi wato abin na har ya kai ku ɗaure ɗan adam ko don kun ga uwarta ta mutu shi yasa kuke mata haka ko Zuwaira da wasu su ma magiya suke bin shi da shi akan ya haƙura kar ya kunce Fatima ya saurare su amma yaƙi. yana kunce Fatima ya warware mata igiyar da ke jikinta nan take suka rungume juna Alhaji Salim ba tausayi sai da ya zubar mata da hawaye Safaratu na ganin an kunce Fatima sai ta koma jikinta, lokaci ɗaya Alhaji ya ji Fatima ta zabura ta ƙwace jikinta daga jikin shi kamar wacce aka tsunkula, nan take idanuwanta suka yi jajawar kamar wacce ta kwana tana kuka. Da gudu ta nufi kicin kamar wata mahaukaciya ba ta jima ba aka ga ta fito ta riƙe da wuƙa. da gudu ta nufi su asiya suna ganin haka su kai waje da gudu fatima ta bi su alhaji da sufiyan da yusuf da sauran matasa da gudu aka bi su sai da ƙyar aka samu aka riƙe fatima su mama asiya kama har sun kusa fita daga layin da gudu sai da suka ga lallai lallai an riƙe fatima an kwace wukar da ke hannunta tukun suka juyo kusan ƙatti biyar ne ke riƙe da fatima amma sai juya su take kamar wanda suke fiye da giwa hankalin alhaji a tashe ya sa aka nemo masu ruƙiya bai wani ɓata lokaci ba malamin mai suna bashir halilu halilu tarbiyya ya ƙaraso yana shiga ya tarar da sai fama ake da fatima ana rirriƙe ta kai tsaye ya nufe wurin ta ya fara tofa mata wasu addu'o'i ya ce su sake ta ba tare da gardama ba suka sake ta Su yi mamaki ganin ta tsaya cik ta natsu lokacin su mama asiya suka shigo kukan kura ta yi ta warci wuƙa ta nufi wajensu da nufin za ta yayyanka su mama asiya su mama asiya da gudu suka koma malam ya yi carab da fatima nan take ya fara tofa mata wasu addu'o'i shiru tai tana kallon mutane malam ya mata karatu cikin kunne na hagu tukun ya dafa ƙirjinta ya ci gaba da karanta ayoyin ruƙiya ji suka yi an dakata malam ni ba azzalima ba ce cikin ɓacin rai malam ya ce ke kuwa ke ce azzalima tun daga shi kin shiga jikin 'ya ƙaramar yarinya kuma kina yunƙurin kashe wasu aljana ta ce ƙwarai na shiga jikin yarinya kuma hakan kariya ne daga waɗancan azzaluman matan uban nata domin in ban kashe su ba su za su iya kashe ta tsuru aka zira wa fatima ido da bakinta ne kawai ke motsi amma ba ita ke maganar ba alhaji har jikinsa har rawa yake domin sosai yake son Fatima. Nan malam yasa aka kirawo su Asiya a tsorace suka zo suka zauna. Suna baya-baya da Fatima wacce sai hararansu take kamar idanuwanta za su faɗo. Malam ya ce wa Safaratu me su Asiya ɗin suke wa Fatima na zalunci. Bata ɓoye komai ba dai ta kwashe abubuwan da su mama Asiya da 'ya'yanta suke wa Fatima ta faɗa. Malam ya juya gare su ya tambaye su haka ne, jiki a sanye suka amsa da cewa eh da abin da ta faɗa gaskiya ne. Alhaji a zuciye ne fa Asiya da niyya ya dake ta yana faɗin, amma Asiya kin cika matuciya maciya amana, amanan ma ta marainiya kuma yarinya. Ba don malam ya dakatar da shi ba, da tun agun sai ya ji mata ciwo. nan malam ya kwantar mishi da hankali ya koma ga saffuratu yake tambayar ta ta yaya aka yi ta zo gidan har take taimakawa fatima bata ɓoye masa komai ba ta shaida masa cewa wannan aikin ta ne ta daɗe tana irin taimakon nan da sasanta matsalolin ma'aurata gaba ɗaya falon sun yi mamaki malam yake tambaya shin akwai irin ta ne da dama a cikin aljanu ta ce ita dai bata sani ba amma ta san cewa ba duka aka zama ɗaya ba malam ya tambaye ta akan me yasa take irin wannan taimako ta ce dogon labari ne amma dai bari in baku shi a gayarce yanda kuma za ku fahimta uwata da ubana mutanen kirki ne a cikin mu aljannu tun kafin a haife ni a ƙasarsu wani babba daga cikin aljannu shine abin bautar su, wata rana sai sani aljani wanda shi ya kasance musulmi ne ya je garinsu bisa ɓatan hanya da ya je ƙasar kuma mahaifina ne mutum na farko da suka fara haɗuwa da shi kuma shi ya sauke shi a gidan shi ko da lokacin sallah ya ya tashi ya yi sallah sai suna kallon shi ba tare da sun san me yake aikatawa ba bayan ya gama sallar sai ya ga sun tsira mishi ido ba su tashi suka yi sallah ba da ya tambaye shi sai suka ba sai suka ce ba su san ma me yake yi ba in suka faɗa mai su a nan garin shugabansu suke bautawa natsuwa ya shi kuma ya musu bayanin musulunci sosai kuma suka fahimta suka gane cewa musulunci shine gaskiya a kwana a tashi iyayena da wannan bakon aljanin suka ta zagaye gari suna shaidawa mutane addinin da suke yi ba na gaskiya ba ne musulunci shine addinin gaskiya suna amfani da hujjoji ƙwarara wannan ya sa aljanu da dama suka aminta suka karɓi musulunci ana haka har magana ta kai ga wannan shugaban aljanu nasu wanda suke bautawa nan take ya da umarnin duk wanda aka kama a kashe shi daga iyayen nawa har wanda suka karɓi musulunci an kama wasu an kashe su wasu kuma sun tsira cikin waɗanda aka kashe har da mahaifina mahaifiyata da wannan bakon aljanin da ƙyar suka sha a ranar suka bar ƙasar suna fitowa daga ƙasar mu aka ɗauke aka ci sa'a ya gano hanyar ƙasarsu suka nufi can shi da mahaifiyata in takaice muku labari ce labari dai a can garin mahaifiyata ta haife ni ta haife ni da kwana ɗaya ta ce ga garinku nan ita ma ta mutu a hannun matar wannan aljanin na taso labarin irin wahala da na sha a gunta da 'ya'yanta suna da tsayi da na ga dai abin ya yi yawa suna neman su haukata ni a suna neman su sabauta ni saboda sun gani marainiya ce bayan da kowa sai na gudu daga wajensu garin yawo na har na iso ƙasashen mutane lokacin ban taɓa ganin ɗan adam Safuwarsu ta ci gaba da cewa da na shigo garin 'yan adam wacce na fara gani yarinya ce 'yar ƙarama a wani daji ta jibgo itace da yawa a kanta da yar take tafiya. Al'ajabi da mamaki ya cika na hakan ya sa na bi ta a baya muka yi ta tafiya domin a lokacin na lura ba ta iya gani na. sai da muka kusan zuwa garinsu sannan na fara hango mutane kalar yarinyar da muka shiga ne ta ganin mutane kala-kala wasu baƙaƙe wasu farare ban daina bin yarinyar da muka je ok yarinyar ba har muka je gidansu na sha mamaki ganin yadda matar wacce da farko na yi zaton uwar yarinya ce ta yi ta dukan yarinyar wai cewa ta ɗebo itace kaɗan sannan ta sake saka ta wani aikin haka dai na ci gaba da bibiyar ta har dare abin ya bani mamaki sosai ganin irin abin da matar wancan aljanun da yaranta suke yi mana haka ita ma wannan yarinyar matan da kuma yaranta suke azabtar da ita da na tsananta bincike sai na gano cewa ashe ita yarinyar mareniya ce ba ta da uwa ubanta kuma baya cewa komai akan kowane irin zalunci matar za ta yi mata hakan ya sa ni kuma na yi amfani da dama ta na taimaka mata da ƙarfi na irin nama na aljannu na ringa Rama wa yarinyar da abin da aka mata don dole suka shafa mata lafiya daga ƙarshe na bayyana a gaban su na tsorata su na yi musu kashedi kar su ƙara cutar yarinya kuma na yi musu ƙwaƙƙwarar kashedi sai da na tabbatar sun daina yi mata da abin da suke mata sannan na raba da su da na yi gaba a gari na gaba ma nan ma na sake samun wata marainiya aka daina ci gaba da taimako zuwa yanzu ban san adadin yarinya ko kuma matan da na gyara wa rayuwa ba daga azzaluman mutane kuma ni ba na kisa sai dai in wahalar ko su mama asiya ma akwai ok ko su mama asiya ma kawai ina yi musu barazana ne amma ba kashe su zan yi ba wannan shine takaitaccen labari na a cewar safaratu ko da safaratu ta zo nan a zancen ta kusan mutane biyar suka yi ajiyar zuciya a lokaci ɗaya nan malam da sauran mutane suka jinjina wa safaratu da ƙarfafa mata gwiwa na irin taimakon da take yi Suma ma'asiya na da dama ce ƙarar a shimfiɗa fuskokinsu malam ya yi musu nasiha mai ratsa jiki ya kuma faɗi masu illolin cutar da maraya da zaluntar maraya da kuma irin ladar da mai kyautatawa maraya yake samu a wajen Allah sosai wa'azin ya shiga jikinsu wasu cikinsu har da hawaye nan suka ɗauki alƙawarin cewa ba za su ƙara musgunawa Fatima ba suka kuma nemi gafara a wurin Safaratu Safaratu kuwa ta ce ita ba ita suke wa laifi ba Fatima ce ta ƙara da cewa kyautatawa Fatima da yi mata alheri shine zai tabbatar da cewa sun daina yi mata abin da suke mata sannan sun tuba sannan ku sani zan dawo ko ba yau ba <coughs> da faɗar haka suka je Fatima na atishawa daga bisani wani farin hayaƙi ya fito daga cikin bakin Fatima nan da nan gumi ya jiƙe Fatima sharaf ba a jima ba sai bacci ya gaba da ita su mama asiya har rige-rige suke wajen ɗaukar ta domin su kai ta ɗaki alhaji shi kan bai ce komai ba a zuciya yake adda allah ya sa su mama asiya za su cika alƙawarin da suka daina na daina zaluntar fatima alƙawarin da suka ɗauka kenan alhamdulillah kwana biyu gidan ya canza kowa son fatima yake dan a cikin su mama asiya har rasa wanda ya fi son fatima alhaji yake yi haka a ɓangaren yara masu nasu na inda za su je sai su ja Fatima su tafi tare. Godiya Alhaji ya yi wa Allah domin Allah shi ne mai saita komai ga shi a lokaci ɗaya ya shirya matan shi sun gane gaskiya. A nan ne ma nake cewa ta mace Hamdullahi Rabi, rabbi a nan na kawo ƙarshen labarin aljanar Fatima a inda na tsara littafin ya fi haka saboda wasu dalilai ya sa na yanke shi. <clears throat> Marubucin ne fa yake cewa haka. <clears throat> saboda wasu dalilai da ya sa na yanke shi ina roƙon Allah akan kurakurai da ke cikin littafin nan wanda na yi da sani da wanda na yi ban sani ba Allah ubangiji ka yafe mana Allah ya sa ok Allah ka san na a kan littafin nan na yi shi ne domin faɗakar da al'umma Allah ka shirya da masu irin hali irin na su ma asiya dalilin littafin nan domin kai ne mai shiryarwa to fa a nan littafi da ya ƙare ba sai na cika ku da sauran surutai ba ku ci gaba da subscribe na channel ɗin mamaki tv da ke youtube domin samun wasu labaran masu ƙayatarwa